A yanzu haka dai kimanin mutane shidda ne aka ba da labarin mutuwarsu a sakamakon wata ambaliyar ruwan sama da ta mamaye wasu garuruwa guda takwas a ƙananan hukumomi uku da ke cikin jihar Niger Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan mutane da suka rasa mahallansu tare da abinci a sakamakon ambaliyar ruwan da ta shafi ƙananan hukumomin Mashegu. Bargu da kuma ƙaramar hukumar Agaye. Shugaban ƙaramar hukumar Mashegun inda lamarin ya fi ta'azzara Alhaji Sa'idu Sha'aibu Kaboji ga abin da yake cewa a lokacin da yake ƙarin haske a kan lamarin. Kaga ba mu ƙara ƙididdiga ba, amma aƙallan yanzu nan, aƙallan dai an samu kusan mutum shida insha Allah eh, wanda ba su da gidaje wanda ba su da gidaje kuma ba su da abincin da za su ci na suke kwana ah, wasu sun samu ɗauki ga makwauta suke amma mun shiga mun sanar da su ah, su jayi saboda kai ƙara ah, rusa wasu wuraren ma ba mu samu isa mu je mu ga yaya wurin yake ba A can karamar hukumar Bargu har da wani basarake ne ambaliyar ruwan saman ta yi awon gaba da shi, in ji shugaban karamar hukumar ta Bargu Alhaji Ahmed Baba Sulaiman. samu hatsarin ruwa a jihar Naija kuma karamar hukumar Bargu tana ciki musamman wata gari da ake kira Awuru to Awurun nan in kaga yanayin yanayin da iska da ruwan sama duk gidaje gaba daya malam da dabbobi da wasu itace har an rasa wani daga ce a wannan garin eh gidajen da ruwa ya wuce da su a wannan wurin yana sama da ɗari biyu sannan kuma banda pole pole na waya da ya ta faɗawa sama ginin gidajen mutane a yanzu mutanen na bukatar taimakon abinci wanda ya ga yanayin bannan nan da iska ya musu sai ya tausaya musu tunani ina za su samu su laba har a yi abin sahuru har su waye gari da azumi suna cikin wani hali gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha muna neman taimako su kawo mana dauki a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta fara shirin kai dauki ga waɗanda lamarin ya shafa kamar yadda shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya yi ƙarin bayani eto eh yanzu kam muna nan muna ta ƙoƙarin ganin cewa da abinci da wurin kwana muna son mu samu masu temporary major kuma insha Allah daga nan zuwa gobe ina tabbatar maka da cewa Allah da komi zai isa gare su a bana dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya guda biyar da rahoton masu hasashen yanayi ya nuna cewa za a samu ambaliyar ruwan Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya